yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ke daidai da sha tara ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na arba'in da tara daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin <clears throat> alfatwal hamawiyatul kubra wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba Ibn Taymiyyah fatawa ce ya samu wato tambaya ce aka aiko mashi daga ƙasar Hama a inda ake mishi tambaya dangane da ayoyin Alƙur'ani da ke maganin siffofi da sunayen Allah madaukakin sarki da kuma menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suke tafiya a kan tafarkin su suka fassara waɗannan ayoyi da hadisai da su ya ta ɗibo mana ainihin waɗannan ayoyi yana ta bayani da waɗannan hadisai har inda aka kai a inda yake ta gina maganganun shi akan maganganun malam muhammad ibn khafif abu abdullah allah maɗaukakin sarki ya zafarta musu baki ɗaya a maganar da muka kwana ta ƙarshe yana magana dangane da rikicin da ya faru a tsakanin sahabbai ne a inda yake cewa wa na attaqidu annana shajara baina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama amruhum ila Allah kuma muna kudurta cewa rigingimin da suka faru a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama al'amarin na ga Allah kun ga wannan aqidar jama'a bayan ta dace da Qur'ani da hadisi ko ita ce aqidar fitra salima duk wanda yake da lafiyayyen hankali to wannan ita ce aqida shi Alakar wannan shi idan ka tashi ka ga uwarka da ubanka suna cikin faɗa to wannan rikicin ya fi ƙarfinka saboda dalilai na ɗabi'a kawai yanzu waɗannan sahabban wani dalili na ɗabi'a ya haɗa su shine an samu lokacin da soyayya da ƙauna ta shiga tsakaninsu ko kafin wannan ƙiyayya to wannan ƙiyayyar je kana yi ka ce haka duk inda ka ga an ce miji da mata to an taɓa samun wata soyayya a tsakani wadda har ta kai aka zama miji da mata balle a har aka tsuguna aka haife ka ko aka haife ki a cikin wannan soyayyar to daga baya idan rikici ya ɓarke tsakanin waɗannan masu soyayya ko to ko iyayensu in suka shiga cikin rikicin sai sun ji kunya ma'anar wannan magana ita ce idan uwarka da ubanka ka tashi suna faɗa a daidai lokacin da kai za ka ɗauki side ma'ana za ka goyi bayan uwar ko za ka goyi bayan uban kana nan sai ka ji kunya don za su dawo su shirya wata ran kamar yadda ko da nasu iyayen ne suka shiga tsakaninsu wata rana sai sun ji kunya don sai sun dawo sun haɗe ina son ka fahimci wannan to wannan kun ga abadi na ɗabi'a kenan to haka waɗannan sahabban ɗabi'ar soyayya da ƙauna ta taɓa haɗa su ƙaunar da har ta kai suka rinka kashe ‘yan uwansu saboda waɗannan da wannan ƙaunar ta haɗa su to a yanzu sai suka dawo suna faɗa a tsakaninsu to yanzu kafin a kai da nassi da yake ba ruwanka abin ya fi ƙarfinka aka ce ga darajojinsu in ko ta shiga abin zai zama maka matsala dubi waɗannan mutanen eh ƙaunar nan da ta shiga a tsakaninsu eh za su dawo su haɗu me yasa karanta tarihin ma irin wannan rikicin nasu ka gani suna rikicin amma kuma suna rikici ne da wala'i a cikinsu suna rikici ne amma babu bara'a a ciki suna rikici amma suna bin juna sallah suna rikici suna auren ‘ya'yan juna suna auren da juna ‘ya'ya sannan suna haɗa ‘ya'yansu wuri. suna rikici amma makabartarsu ɗaya limamin juma'a su ɗaya limamin su na arafa ɗaya malamin da zai zauna ya karantar ɗaya amma fa suna rikici saboda sun fahimci rikicin aikin banza ne ya kawo rikicin amma su a wurinsu ba su ɗauke shi aikin banza ba sun ɗauka ɓangaren addini ne shine mai siyasa mulki addini ne a irin waɗannan nan namu in kuka dube mu da kyau rikicin da zai haɗa ka da mutum ko da na kasuwanci ne ko da na noma ne sai kai ƙoƙarin mayar da rikicin ya dawo cikin masallaci kuma kai fatawar da kake so a fara da ita ita ce shi kafiri ne da ita kake so a fara tukuna tsakani da Allah to wacce ce ta ƙarshe ita ce ya kamata ta zama fatawar ƙarshe idan a rikicin addini ne ma to amma yanzu a rikici ne ya haɗa ka da kai da shi na gona ko na fili ko ka nemi ya a auren maka an ƙi auren maka a cikin danginsu fatawa farko da za ka fara da ita ita ce kana son ne a dankara mai kaulasa cewa shi fa ba musulmi ba ne saboda haka kun ga wannan shawarar kamar yadda na ce kafin a kai ga yi tukuna ta dace da fitra ta dace da hankali kuma wallahi ku ɗauki wannan maganar da na faɗi ku shiga cikin duniyar gari ku ga menene yake faruwa ko ya ce kake da ita idan kai sakaci soyayya ta zurfi tsakaninta da wani daga baya ka dawo ka ce baka yadda ba za ka ji kunya ku kiyaye wannan balle matar da ta zauna da wani mai yiwa sun haihu ɗaya biyu to fa balle waɗannan sahabban waɗanda tun da ake a duniya ba a taɓa ganin mutane masu ƙaunar juna irinsu ba to wannan rikicin da ya faru idan ka zama wawa ka koma ka goyi bayan wani ka kafirtar da wani ko ka bid'antar da wani ko ka yaƙi wani za ka dawo ka ji kunya kunya mafi sauƙi da za ka ji ko ita ce a nan duniya idan aka je lahira nan ne za ka ji kunya don za ga su gaba ɗaya sun shige aljanna sun barka kuma ba za su iya tsinana maka komai ba to saboda haka wajibi ne wato malaman salaf idan suna magana magana su tana tafe da annuri ne na ilimi to in kuwa ka koma ɓangaren ayoyi da suke magana dangane da waɗannan sahabban sai ka tsaya ka duba tukuna waɗannan sahabban kaf abin da suka yi na wannan rikicin in an gwada shi da matsayinsu a wurin Allah da kuma cewa wane ne Allah ɗin da kuma wani matsayi Allah yake ɗaukar bawa wannan rikicin ba a bakin komi ba ne ina fatan mun gane amma a zuba maka koko ne kai da kanka kai ne mai gidan sai ka zo za ka sha rinsha sai tangal zai zube amma har yanzu bai zube ba wa za ka zaga naka ne kai ne kai kokarin kifarwa kuma bai kai ga kifewa ba wannan duk abin da kake tunanin sun yi in dai an fassara maka shi a bisa yadda suka yi shi don ka kiyaye wannan na daga sharrin tarihi idan aka ki fassara maka shi a yadda suka yi aka fito da shi a bisa mafi munin siffar da zai ɗauka nan an zalunci rikicin daga cikin ƙungiyoyin khawarij da mu'tazila da rawafin da nawasib waɗannan zindiƙai guda hudu ku kiyaye su ne suka gurɓata tarihin addinin musulunci kaf duk wani kirista ko bayahude malamin tarihi da za ka ji ya yi sharri a cikin musulunci na game da tarihi ta hanyar ɗayan waɗannan ne khawarij rawafid nawasu mu'tazila waɗannan su ne ra'su sharri duk wani sharri da ya faru a musulunci ta ɗayan waɗannan guda huɗu ne ko kuma ta dukansu to idan har an samu wani tarihi gurɓatacce wanda aka yi mishi mummunar fassara ta hanyar waɗannan to kuma wannan ne zai baka dama ka ga cewa abin nan da sahabbai suka yi mafi muni ne amma daga cikin tarihin rikici kaf to wannan rikicin nasu babu shakka za a iya cewa ya fi kowanne sauƙin a fassara shi da bisa kyakkyawar fassara don kamar yadda na ce mutum ne kuna faɗa da shi amma in ya wuce sallah sai ka bi shi an fahimta idan yanzu a ofis ɗinku limamin ofis ɗinku shine accountant ko kashiya na ofis ɗin in wata matsala ta kai ka wurin shi ta kuɗi ya jinkirta baka ran nan sai ka san mazhabin da zaka yi fatawa kada a bi shi sallah azhar a office din haka ne ko ba haka ba haka mutane su amma mutanen nan ka duba suna bin junan su sallah suna cin yankan juna suna wa juna sallama suna ɗaukar ‘ya'yansu suna aura wa juna suna ɗaukar ‘ya'yansu suna haɗawa da aure wato in ba zama kai kai dirasar littafin ibnu kafirin da imamun zahabi tarihul islam da littafin ainihin wato albidayatu wa nihaya ba za ka taɓa gano kan wannan rikicin ba sai littafin al'awasin min alƙawasin fi tahqiqi mawqifis sahaba ba'da wafatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'allamatul qadi abubakar ibn al-arabi sai littafin al'awasin min alƙawasin na malam ibrahim ibn al-wazir wannan ko waɗannan littattafan in ka karanta a nan ne za ka ga sura da fassarorin kowace kwana ta rikicin na rikicin kuma in dai kai ahli sunna ne musamman mai magana a cikin addini wajibi ka je ka karanta waɗannan abubuwan saboda ko ka ƙi ko ka so wata rana magana za ta kama ka za ka yi akan wannan rikicin ko akan wani bangare nashi. to kuma dole ne ka tsaya ka faɗi abin da yake daidai ne ba abin da yake a bisa son zuciya ba amma in har hura za ta rinka haɗa ka da khawariji ko rafidi ko nasubi ko mu'tazili waɗanda waɗannan suna nan birjik a cikin jama'a ka sake daga abin da zai faɗa maka kuna hirar yace maka to ka kamar farhatu dan ubaidullah ai munafiki ne mafi girman amsar da zaka iya bayarwa sai ka ce eh to ni ban san yayi munafunci ba in kai ka sani shikenan Ha'a kamata ya ka kankare shi tukuna a ina yayi munafuncin kawo maganarin ya gama kawa sai ka rubuta ta kace wannan magana eh ka san waye balhatu ubay dan Ubaidullahi a ka ji abin da manzo Allah ya ce game da shi ka ji abin da Allah ya ce game da shi ka ji matsayin shi a musulunci sannan wannan maganar ka kaga asalin ga inda take nan al'imamu wane ya kawo ta kuma ya karyata ta kuma karya ce wane ne fa ya ruwaito ta to kaga kenan dole ne ya zama kafin ire-iren waɗannan halayen yi karatu akan waɗannan abubuwan in ba haka ba fa al'amari zai faru aƙalla dan a yi amfani da muƙabalar da za ku yi ga kaset ana ɗauka yana faɗin maganar ra'ayin shi baka koma ka ba ta ansa ba aƙallan aka tashi aka yaɗa kaset ɗin wannan magana ta bi duniya ke saboda haka wajibi ne jama'a ku sani da cewa aikin karatu wajibi ne a kan duk wanda yake ɗalibin ilimi da kuma wanda yake malami to balle wanda yake shiga duniyar wa'azi ko muƙabala ko amsa fatoyi ko makamantan haka Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da malam ya kawo ijma'in da malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su har tashin duniya akan cewa sahabbai mutanen kirki ne kuma wajibi a so su a ƙaunace su a yarda da su kuma a kame baki daga dukkanin abin da ya faru a tsakaninsu wani ɗan shi'a yana cewa yo in ba dan cewa abin da suka aikata mummunan abu ba ne dan menene ba a so a tattauna magana a kai amsa da na bashi da yake da hausa ce muke magana sai na ce a'a ba mummunan abu ba ne kai ake tsarewa imaninka shine sai na kawo mishi maganganun da ne muku ishara a ɗazu sai na ce idan ka tashi ka ga uwarka da ubanka sai ce abin zagi ne na ce baka jin hausa kenan na ce mishi bari mu sake mai an ka tashi ka ga uwarka da ubanka suna faɗa ya ce a shi sai na janye wannan kalmar na ce mishi ni gangaren bahaushe ne ba cewa ne uwarka ba ba cewa ne ubanka ba shine zagi ba cewa ne ka ci uwarka ba ko ka ci ubanka cewa in ka tashi ka ga uwarka da ubanka labari nake baka suna faɗa idan ka shiga wannan faɗan ba abin da zai ƙari faɗan da shi faɗan ba zai sauƙi ba amma kai faɗan zai lalata maka rayuwa saboda haka wannan faɗan na sahabbai ko mu shiga ko kar mu shiga an riga an yi ya riga ya faru shigar mu a yanzu ba zai gyara faɗan ba ba zai sumunta faɗan ba rashin shigar mu a yanzu eh yana da alaƙa da sulhunta faɗan shigar na da alaƙa da sulhunta faɗan shigarmu a yanzu zai ƙara rikita faɗan rashin shigar mu za ta ƙara rikita faɗan amma shigar mu za ta ja mana matsala saboda matsayinsu a wurin Allah na'am za ta ja mana saboda talhatu dan ubaidillahi din nan manzo Allah ne ana zaune yace wanda yake son ya ga dan aljanna ya sa ido yanzu zai bullo can sai yace ya gama wa Allah duk abin da Allah yake neman yayi a duniya ana magana waye sai gashi ya bullo sai yace kun gan dan aljanna ne kuma qad qada nahbahu ya gama assignment din shi ya gama duk abin ma'ana dalilin da yasa Allah ya halicce shi ya gama yi to yanzu kai ka taɓa wannan kuma ka ce wai za ka je ka shiga aljanna lafiya ne? shi tun a duniya an ce gashi na yawo yake dan aljanna ne ana jiran ya mutu ne kawai ya wuce dubi hafid ibn abi balta takarda ya rubuta ya tona asirin manzan Allah ya tona asirin sahabbai ya tona asirin musulunci yake neman ya tarwatsa gwamnatin musulunci amma da aka zo aka karanta takaddar kalma mafi nauyi da manzan Allah ya ce mishi sai ya ce mishi ya hafin menene wannan kuma shi kanki manzan Allah yana taka tsantsan da shi madadin ya ce kafirin banza to kayar ridda khalidan fiha abada sai ya ce menene wannan kuma wannan kalmar malaman tarihi suka ce ita ce mafi nauyi menene wannan kuma tambaya ce sai ce ya manzan Allah wallahi ma arattu nifaq wallahi ma nafaqtu ya rasulullah Allah ba munafunci ne ba dukkanin ku ƴan makka ne amma ni dan cirani ne kun bare dukiyoyin ku da za ku yi hijira in aka kai farmaki dangin ku za su kare muku ni ku ba wanda zai kare min dukiya shine ne wa mutanen makka wannan abin da tunanin su gana kyautata musu su tare min dukiya sai ke cewa wallahi ma na fakti ya rasulullah wanda Allah sai ya shiru Umar ya ce ya rasulullah da'ni da unqa hadha almunafiq yanzu Umar har ya hukunta shi dan mun fara wuyan wannan munafiki manzo Allah ya ce da'ahu rabu da shi ya je badar ka sani Allah ya leƙa zukatansu ya ce ya yafe musu duk abin da suka yi shi ke to kaji yanzu ba wai gwamnatin aliyu yake faɗa da ita ba gwamnatin manzon Allah yake faɗa da ita kenan kana da dalilin da zaka kafirta muawiya kana da dalilin kafirta amr ibn al-as ko ainihin wato eh, abu musa al ko ko talha ko zurairu ko aisha da dalilin sun yaƙi aliyu ga wani ya yaƙi gwamnatin manzan Allah saboda ya ji yaƙin badar sare shi za a yi hutar da manzan Allah manzan Allah ya ce rabu da shi ya ji yakin badar Allah ya fi musu to ina kake wanda ya je badar ya je uhud ya halarci dukkan mashahid duk inda manzan Allah ya je yaƙi ya je me kake tunani asalin musibar da muka samu a ƙasar nan ita ce ba a karantar da mu aqidar ahalin sunna ba lokacin da su kansu ahalin sunnan suka zo suka fara da'awar da rabbi aka fara madalla dogo ne yana daga cikin manhajin ahalin sunna rabbi ga yan bid'a amma kuma ba har abada ya zama rabbi ba amma ya zama har gobe ahalin sunna suka dira gari ne za su isa da shi har yau ba a samu an kwance mecece aqida ahlus sunna ba har yau ba a karantar da mutane aqidar ahlus sunna ba za ka yi mamaki gobe in wata fitina ta sake barkowa a samu kismin kabirin min jama'ati ahli sunna min yattabi hadhihi al-ghawaya da iya samun da wasu cikin ahli sunna su sake bi babu mutanen da boko haram ta ɗiba irin yan kungiyar izala da yan ahli sunna masu cewa su yan salafiya ne sannan sai yan kalakatu waɗannan ƙungiyoyi guda biyu abin takaici su ne waɗanda suka fi kowa tattaruwa cikin tafiyar boko haram me yasa waɗannan da za a ce 'yan izala 'yan ƙungiyar izala da waɗannan za a ce 'yan salafiya duk in ka je ka samu sai ka samu iddi'a'at ne kawai sai ka je ka samu a waɗanne ne suka samu malamin su ya karantar da su aqida ahlus sunna riyadu salihin ne ake sawa da umdatul ahkam da bulugul maram duk waɗannan littafan fiqhu ne ba su da bambanci da qawaidi fiqh ne ake ba da labari kawai sannan ka je ka jiya ake karantawa kirriji jami'ar islamiyya ya fito daga jami'ar islamiyya kullum shari'a yana karantar da bulogul baram da naji kaset din sai na karyata sai da na ga kaset din bidiyo kirrijin jami'ar islamiyya yana karantar da bulogul baram da irin wannan kaifiyar da bata gaza irin karatun malam Muhammadu Maiduguri shekara arba'in da ta wuce me mutane za su amfana ma'ana bulugul maram ma ba iya karanta shi daidai riyadu salihin minhajul muslim duk waɗannan ba iya karanta su daidai littattafan aƙidoji da littattafan manhajiya sam ba a karantar da mutane ba me zai hana su su abin security da ahli sunna suke da shi ai tsaron da suke da shi na kaucewa daga bid'a shine in sun karanta aqida ba wai kawai in sun ce su ahli sunna ba Allah madaukakin sarki kiyaye bayan da malam ya kakkawo waɗannan mazhabobi da eh, ainihin manhajoji na waɗanda suka saba ahlus sunna kamar rafida da khawarij sai kuma malam yake cewa to unzur sharha usul i'tiqad ahli sunna lillalikai a duba littafin ainihin wato usul i'tiqad ahli sunna na malam lalikai da al-ibana ta al-imam al-ash'ari da kuma ainihin aqidatu salaf wa ashabul hadith ta sabuni da al-i'tiqad na baihaqi da lum'atul i'tiqad da ainihin wato maqdisi da alfatawa da ibn taymiya da minhaji sunna da sharh tahawiyya da usuluddin na bagdadi da al-farq bain al-firaq din nashini da al-fisal na ibn hazm da kuma ar-radd ala ar-rafida na ainihin al-allamah al-maqdisi da i'tiqadatu firaq al-islam al-muslimina wal mushrikin na al-imam ar-razi da mukhtasar at-tuhfa التحفة مختصر التحفة a shari'a da kuma ainihin littafin alfawa'id albadi'a fi fada'il sahaba wa dhanni shi'a na ainihin malam Ahmad Farid jama'a kun ji waɗannan littattafai daga cikin waɗanda za ka je ka duba ka ga bayanai akan darajojin sahabbai da kaɗan daga cikin tarihin abin da ya shafe su na waɗannan yaƙi da kuma abubuwan raddi da aka yi a ciki abin da ya sa na ce kaɗan daga cikin abin da ya shafi tarihin waɗannan littattafai ba na tarihin yaƙin ba ne littattafai ne na bayanin yadda rikicin ya faru da kuma irin yadda kai ba ka bi ka zauna lafiya game da shi saboda haka wallahi jama'a wanda dukke son zaman lafiya wallahi ya bar wa manzon Allah sahabban shi idan na ce sahabbai anan ina nufin umumi sahabbai da alaye duk ana kiransu sahabbai duk wanda ya jibinci manzan Allah ta hanyar imani ko to wallahi ka rabu da shi amma za ka samu zindiƙan sufaye suna mujamala da 'yan shi'a 'yan shi'a na zagin sahabbai za ga suna rufa musu amma ta wani ɓangaren fa sai ka ga sufi ya ce shi ba ya son karanta tabbat yada kun san akwai sufayen da ba sa karanta tabbat yada wai sai ya ce shi in yana karanta tabbat da yana la'antar babban manzan Allah ce saboda Allah babban manzan Allah sai fashe da kuka kajin zindiki a nan wannan mujamalar nifaka ce ba mujamala ba ce nifaka ce ma'ana ba zai iya buɗe baki ya ce tabbat da abu lahabin wa ba me yasa saboda abu lahabi babban manzon Allah ne ta haka yana manzon Allah kara amma ba abin da ya haɗa abu lahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duniya da lahira sai jini ha abin da ya haɗa manzon Allah da shi sai jini dangantaka kuma ita ce dangantaka ta imani ashe dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi nesa ba kusa ba ta fi dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da shi da Abu Lahabi idan kun fahimci wannan jama'a shi yasa za ku ga da yawa sufaye musamman waɗannan muta'akhirul mutasawwifa za ku gan su duk waɗannan aƙidojin sun shafi aƙidojinsu za ka samu suna da aƙida ta khawarijanci ta wani ɓangaren sai ka ga naƙudi kuma suna da aƙida ta murji'anci sai ga ta wani ɓangaren suna da aƙida ta mu'tazilanci da jahamanci da kuma ainihin nasibanci ba wadda ba su da ita sai ka nutsu da kyau su ba yana da aƙida Shi ne wanda duk ya saɓa musu akan aƙidar su sai su ce ya kafirta kuma jinin shi ya halatta sai su yi yunƙurin kashe shi kuma sun kashe da dama daga cikin mutane wannan aƙidar khawarijanci ce sufa yana da aƙidar murji'anci shine wannan saboda murji'anci da wai tunanin kai mai son sassauci ne ya zama wai wanda manzon Allah ya ce kafiri ne Allah ya ce kafiri ne ya tabbatar mai da wuta wai kai kana jin tausayin shi saboda tausayi ma ba za ka iya karanta sura alqur'ani saboda shi ba wannan murji'anci ne sannan aqidar mu'tazilanci tattare da sufaye wannan ita ta fi komai bayyana ita ce inkarin siffofin Allah za ka samu muta'akhirul mutasawwifa ba su yarda da dukkanin siffofin Allah khabariya ba ka ji daya sannan siffofin Allah kuma sam'iyya kaf suna ta'awilin su to a mizanin aqida ahlus sunna ko sun kafirce siffofin gaba daya ba su da bambanci da mu'tazila mu'tazila abin da suke cewa Allah bai da siffa ko daya dan haka duk wata siffa sai su yarda da ita jahamiya kuma sai su kawo siffofin amma sai su ta tawilin su don ka dubi waɗannan sufaye na mutaakhirina in aka ce Allah yana da hannu sai ce a'a Allah yana da kafa sai ce a'a to Allah mai ji ne Allah mai gani ne tunan kuma sai kaga aqidar tajassumanci ta taho musu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai ka ji sai su ce dan haka Allah yana hululi cikin su shi yake jiye musu shi yake magana da bakin su shi yake kaza shikenan sai kuma aqida ta tajassum ta zo yasa jama'a gaskiyar lamari rudani kaf ya gama karewa akan sufaye mutaakhirina karatun da zamu yi a yau zai shaida muku haka muhammad din nan da muke ta ɗibo maganganun shi a bisa littafin ibnu Taymiyyah sufi ne amma za ka ji yadda yake zargin sufaye muta akhiri su suka zo suka distortin suka gurɓata suka lalata al'amar har aka waye gari a yau duk inda ga sufi kawai an ga zindiki an ga ɗan bidi'a wanda kuma ba haka tarihin su yake ba amma shi wannan yana misalta maka yadda sufaye na gaskiya suke ne don duk sufi za ka samu asali a zamanin da wannan matsalar ta sufanci ta fara bayyana su ne salafiyuna na gaskiya saboda al'umma ne suka lalace sai suka kauce daga cikin wannan lalata tasu sai suka koma duk abin da aka sani na aƙida sai suka tsayu a kai duk abin da yake da shubuha haramun ne sai suka kauce mishi na rayuwa asali gashi yanzu waɗannan yau kusan kasar nawa kusan kasusuwa arba'in da ake karatun nan duk ana ce a cikin aƙidojin wannan mutum ne kuma sufi ne zaka ji zai faɗi da kanshi sai ibnu taymiya ce wa natarhamu ala aishata wa natarabba alaiha sannan muna cewa Allah ya ji kan Aisha kuma muna cewa Allah ya yarda da ita muna cewa Allah ya ji ɗanta a matsayinta na musulma wadda ta rasu tana da buƙatar rahma Allah muna cewa Allah ya yarda da ita ko Allah ya ƙara mata yarda a matsayinta na sahabiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda Allah madaukakin sarki ya saka ta cikin jumlar waɗanda ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an to dun mun ainihin amintu da kan haka kashi a ƙasa ma da yace khilafan lima zahaba ilayhi rafida wal khawarij sabanin yadda rafidawa da khawarij suka tafi a kai. wato na daga cikin gidadancin da ke damun mutanen zamani a yanzu shine ba su san aƙidojin rafid rawafid da khawarij ba in suka ji dan shi'a ya fito yana cewa a haɗa kai ba abin da ya fi muhimmanci irin musulmi yanzu su tsaya su tunkari kafircin da yake fuskantar su sai su ainihin ce to ai kaga waɗannan mutane su suke barin gaskiya amma ta wani ɓangaren kuma suna tsinewa sahabban da su ne suka fara haɗa kai a cikin addinin musulunci to wani ɓangaren suna ainihin rubuza abin da suke faɗi ta hanyar yawancin musulmin da suke jawo hankalinsu akan a zo a haɗa kai da su su kuma waɗannan musulmin sun yi imani da sahabban amma kamar yadda na faɗi da yasa kake ganin ake zuwa ake cika gayyar wannan taro na 'yan shi'a na haɗin kai saboda barin musulmin ba tare da karantar da su a ƙidar sunna ko da a cikin 'yan ɗariƙa inda za a samu wani zaƙaƙuri a ɗariƙancen yana da karantar da su ɗariƙar amma ya karantar da su a ƙidar 'yan ɗariƙan ahlus sunna to ga cewa sun koma suna kyamar ainihin 'yan shi'a amma abin da yake tsoro in ya buɗe littafin ahli sunna yan ɗariƙa yana karantar da yan ɗariƙa to akwai wasu gaɓoɓi waɗanda kuma za a samu sun yi cifka da warwara na irin yadda shi kuma ya mai da su tumatiri da tattasai yana matsewa yana shan ruwansu to saboda wannan cifka da warwara to sai ga cewa gwamma a basu da jahilci don aka basu da jahilci na'am za su ci gaba da zama mishi saniyar tatsa sannan wancan damage da zai faru a aƙida su kuma ya daɗe bai faru ba don shi kanshi bai san illa shi ba ina fata an gano Allah maɗaukakin sauki kiyaye to khawariji kuma wai muna zaton ne a yanzu wai khawarij na yanzu wai su fito suna tsinewa Abubakar da Umar ai da da da da da Uthman da Ali a'a ai su na yanzu ba za su tsinewa Usman da ainihin wato Aliyu ba saboda khawarij da 'yan shi'a suna da bambancin manhaji ku kiyaye su 'yan shi'a suna ginuwa ne akan tarihi su kuma khawarij ko waɗanne su ne da waɗanda suke wurinsu kawai a zamaninsu kuma a zamanin kowane khawarij yana faɗa da kowane malami da ke da aƙidar usman da ke da aƙidar aliyu amma shi ɗan shi'a yana gina wannan faɗan nashi na yau ne a bisa tsohon faɗan da kakannin shi ‘yan shi'a suke ciki da su Usman amma shi Khawarij yana da gutsuraren tarihi ba gutsuraren tarihi ba ma yana da gutsurariyar alaƙa da sauran Khawarij da ke kusa da shi ina fata an gani ban sani ba ko kuna bibiyar abubuwan da suke faruwa makon da ya wuce wasu sun aika da tep sun yadda za a yi sulhu suwaye suka yadda za a yi sulhu da gwamnatin goodluck yan boko haram ne kuma suna daga cikin sahun farko na biyar muhammad yusuf su ne su shaibani da nake gaya muku su ne suka aika suka aika mta har aka sa a network news karfe tara sun yadda a yi sulhu a daidai lokacin da su kuma su waɗancan su ne suwa su shekaru da spokesperson ɗinsu su abu a kaka su kuma suka ce a'a ƙarya ne waɗannan ma tafiyar ba tare suke da su ba idan kuma ka ce akwai rabuwa a tsakanin su su ce babu amma akwai na zo na gaya muku ita anan yanzu ta fara bayyana ne lokacin da aka kama kwanduga za a hukunta shi sai su su abu kwafa suka ce shi ba ɗan kungiyar su bane shi kuma yace shi ɗan kungiyar su ne to shi kenan yanzu a cikin shekara biyu rak har tafiyar ta rabu suna kafirta junansu domin waɗannan suna kafirta waɗannan da hujjar cewa har kun yarda a yi sulhu tsakanin gwamnatin musulunci da Muhammad Yusuf ya bar muku da gwamnatin kafirci ta good luck to kun kafirta su kuma waɗancan ne suke cewa kuma kun zama kafirai domin Allah ya ce wa in jina hulu salami fajna laha wa tawakkal ala kun kafirce wa aya kuma kun zama kafirai a haka ake ciki fa yanzu don na san galibi kun ga fala ba ku san me yake faruwa ba yanzu haka suke ciki yanzu suna kafirta junansu to yanzu ba su yan watanni kuma za su fito su fara yaƙar junansu haka suka yi shine dalilin da yasa aka sami hiraura da zafi ne zafi ne sai wasu suka ɓanne suka tafi hiraura suka kafa gari a wancan lokacin sayyidina ali to da faɗan ya musu yawa shine sai aka murƙushe su saboda suna faɗa da waje suna faɗa da ciki yanzu irin abin da yake faruwa kenan ba za ka ji suna kafirta Usman ba ba za ka ji suna kafirta Aliyu ba amma lokacin da aka kashe Malam Ja'far waɗanda suka kashe Malam Ja'far a cikinsu suke a cikinsu suke amma kuma isu isu ɗin suna da bambancin tafiya shi yasa a lokacin shi Muhammad Yusuf ya ɗibo mutane suka zo ta'aziyya a daidai lokacin da ya ɗibo mutane suka zo ta'aziyya yana ƙoƙarin wanke kanshi su ba su da hannu a kan kisan malam ja'afar amma kuma a cikin ƙungiyar ne waɗanda suka kashe malam ja'afar ɗin a cikin ƙungiyar suke suka zo suna cewa malam ja'afar ya yi mutuwar banza har muhammad yusuf ya zo ya nemi musu raddi a cikin tafiyar saboda galibi mun jahilci aƙida ahlus sunna ba mu ma san me ake ciki ba duk fa waɗannan abubuwan sun faru na biyu a yanzu tun daga ahalus sunna salafiyuna da 'yan ƙungiya, da attajiran birni da 'yan boko abinda kullum suke cewa wa waɗannan yaran gidadawa yaushe suke da wayewar kan da za su iya waɗannan abubuwan waɗannan yaran yaushe suke da capacity da za su iya wannan ku ji laccata da nai ta zama ba ta da amfani kenan kaf ba wanda ya amfana ba wanda ya ji ta ma kenan a cikin kwana biyar suka hada naira miliyan ɗari bakwai naira miliyan saba'in da takwas naira miliyan saba'in da takwas a cikin kwana biyar waɗannan kuɗin kaf ba ma na siyan magani ba ne ai ba na siyan bindiga ba ne na siyan mai na siyan magunguna ne da sufurin inda za a je a yi operation makamai fa suka ce sources ɗinsu guda biyu ne na ɗaya waɗanda za a turo musu daga ƙasashen waje na biyu waɗanda za su kwata a hannun 'yan sandan najeriya har yanzu ba su sa kuɗinsu sun sai makami ko ƙwaya ɗaya ba in ba gas da wasu explosives da suke saye dubu biyar dubu bakwai dubu takwas waɗanda da su suke bama bamai ba to wai ake istigrabin yara na ai waɗannan su iya haka sannan waɗannan yaran gida da yaushe suka iya harbin bindiga yaran da shekara goma da ta wuce ana training ɗinsu yadda ake harbin bindiga a Sierra Leone a Algeria a Chadi sannan ana shiga da su Batten-Fields fagen daga suna yin yaƙi da gaske wani har ya shiga soja har ya fita a Najeriya bai taɓa yaƙi ba ka ce wai zai iya yaƙi da waɗannan don haka za a daɗe khawarij suna ba da wahala matuƙar ba a tsaya an saurari menene muke cewa ba za a daɗe suna ba da wahala kuma za a je a yi ta tunanin wani wuri daban halin ga inda hakikanin matsala ta kenan mutane ba san khawarij ba to amma abin takaicin shine in ku ɗaliban ilimi ba ku tashi kun yi karatu a cikin aƙida ta ahli sunna kun san su ba idan ba ku tashi kun karanta littafan tarihi ga su zankame kun san su ba to wannan kuma shi ya fi komai zama sharri ɗan boko dama an ba su san su ba ba mamaki don malamin tarihi kamar wa kamar profesa mahadi kaf da za ka same shi sai ka ga littafan shi na tarihi a matsayin shi na malamin tarihi ba za su kai ɗaya bisa goman kantan nan tamu ba profesa ne na tarihi sannan duk menene ke ciki hayaniya ce kawai da rubuce-rubucen 'yan giya da mashayata ba waɗannan malamai ne da suka haddace qur'ani suka haddace bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu Maja da musnad al-imam ahmad su suka zauna suka rubuta wannan tarihin suna rubutawa ne suna jin tsoron kar su rubuta abin da ranar kiyama Allah zai tambaye su mutum ɗaya ya rubuta mujallabi hamsin na irin wannan ka ce ƙarya ya rubuta yana da ayoyi a kan shi da ke gargaɗin shi kalma ɗaya sai ta saka shi a wuta ina son ku rinka gane value na waɗannan abubuwan da su bi suka rubuta don aka ce an dogara yau irin su wai professor mahadi ne za a eh, nemi shawara a wurin su da wani lauya kaza da wani ya sha giya eh, kuma tun shi ya kumbura da wani gashi na mashayin taba da waɗannan ne za su iya yi conference suka je gasu nan su balaraba musa conference suka je desperate tsofaffin desperate politicians desperate lawyers irin su falana suka rikice da fada har wani tsohon profesa wani eh, constitutional lawyer ya fita aka je aka aka lallaso shi ya dawo aka sake bata mishi rai ya fita ulufala ya yi jawabi ya bata mishi rai waɗannan wai sun taru ne a matsayin wai dattawa yan boko kansu ya waye lauyoyi waɗanda wai suka san duniya ta shiga ta fita Haka tara su kamar su hamsin suka kasa haduwa akan kalma daya in balaraba musa ya tashi ya magana da next presenter sai tashi ya warware olufala ya tashi yana magana shine wannan lawyer wannan constitutional lawyer ya murne professor wajen shekarar shi tamanin yana magana ma ba a jin me yake cewa olufala yana magana ya katse shi ya ce ba haka bane shi kuma olufala ya ce haka ne fala na ya tashi ya gobe wai waɗannan su ne za su solution to Nigerian problem su kansu sun kasa zama lafiya su faɗa wa gwamnatin najeriya me za ta yi in ma za ta saurare su haka suka taron kwana biyu suka watse desperate in ka kalle su dukkansu daga wanda ya faɗi zaɓe sai wanda gwamnatin ta ki ba ɗan shi mukami ko matar shi shine kowa ya zo ne cikin fushi waɗannan su ne ba su kawo solution wallahi ku ahli sunna inda kun yi karatu wallahi ku za ku kawo solution amma wallahi da baku bako wallahi Najeriya za ta zauna a halin da take ciki don wallahi an kai yanayin da ƙarya ne a ce wai addu'a ce za ta yi maganin irin wannan musibar addu'a da shawara lokaci guda suke tafiya kana tunanin yanzu akwai wanda zai iya fitowa ya bada shawara wani ya saurare shi a ƙasar nan kaf akan abu ɗaya da ake akwai yanzu wanda zai ba goodluck shawara akan kuɗin man fetur idan yan fansho suka ce ba su yarda da kaza ba akwai mutum ɗaya da zai fito ya ba su shawara wannan shine mizani na yin addu'a in dai har jama'a za su ji shawara to a sa rai Allah zai karɓi addu'a a lokacin amma jama'a sun rikice eh to bala'i ma rikice eh to akwai matakai da ake ɗauka waɗannan asbab ɗin su ne kawai za a bi da haka in ku ahli sunna ba ku da ilimin aƙida ta musulunci da tarihin musulunci wala ƙarya ne duk waɗannan lauyoyin da kake ganin su a cewa yana profesa ne na criminology shi kanshi is a criminal wani professor ne constitutional me ya sani me constitution ya san me na constitution shi duk hayaniyar da ya karanta hayaniyar tura ya karanta ina fata an gane idan ana so a creating constitution din layan da ka zauna ka samu constitutional lawyer din ka ce mishi what are the sources of the constitution of the land zai ce maka daga ciki akwai addinan mutanen wuri akwai al'adun mutanen wuri sai ce to kai a matsayinka na constitutional lawyer addinan mutane nawa ka sani yanzu nan na aka zauna da wani constitutional lawyer yana cewa yana cewa look let me tell you there is no, no jihad in Nigeria no jihad no jihad in Nigeria shikenan wai constitutional lawyer ne wai no jihad in Nigeria <laughs> in ka tambaye shi what is jihad the only words that can come out from his mouth zai ce maka jihadi shine islamic holy war wrong interpretation misinterpretation out of mischief Allah ya kiyaye saboda haka akwai aiki fa akwai aiki ni kuma ina ƙara nuna mana mu ahlus sunna mu ne za mu kawo solution a zamanin ibnu taymiya shi kadai ya tashi ya tarbiyantar da waɗannan matasan su sai kawo solution fa waɗannan sarakunan lokacin koma suka yi suna bin kuma su ibnu taymiya karanta imamu zahabi yace da ta rikice sai sarakunan suka da baya malaman mu su ibnu taymiya su suka wuce gaba suna jan aya suna fassarawa suna mu kuma mu ne operators Muna ce mu yi kaza mu muke yi su suka bi suka zaunar da ƙasar lafiya in ba haka ba tatar sun taho Magulawa sun taho kowa ya taho za a rusa daular musulunci sarakuna ibn su ibn taymiya su suka samar da solution out of me out of karatu da suka yi da ilimi idan an zauna yanzu ba karatu ba ilimi ba inda ba a samu solution duk waɗannan da kake jin ake cewa professor kaza rabu da su kawai rabu da su shawarar da za ta iya warware gidajensu ba za su iya ko faculties ɗinsu ba za su iya ba sun zauna a department ɗin ne suke wa junansu makirci suke wa junansu da kiyayya sun ɗaliban suke ba su wa ɗaliban fatan alheri ka gaya mini yaushe za su iya kawo solution to our problem duk wani bangare na rayuwa yanzu yana da matsala a ƙasar siyasa na da matsala addini na da matsala amma malaman musulunci ahli sunna duk suna da solution kai. to sai aka watsar da su su ma kuma sai suka yi taƙa'usi suka koma baya wannan taƙa'us ɗin shine ja baya ɗin da suka yi suka zama 'yan ba mu game da komai shi kanshi sharri ne ba alheri ba ne domin kamar lokacin annabi yusuf ne da yace ij'aluni ala ala al ardi sai yace ne inni hafizun ha ali eh ij'alni ij'alni ala khaza'in al-ard yace na iya zan kiyaye kuma ni masani ne akan abu da aka sa shi ta gyaru ko bata gyaru ba to to ina ina waɗannan bokayen na misra ina waɗannan masanan ina duk waɗannan manyan fadawan duk ina suke duk lokacin da aka ce ahlus sunna su ne ake sa rai su tashi su rendering a hand of assistance su kawo gudunmawa su taimaka in ba su taimaka ba duk al'amari lalacewa zai yi yanzu with all the professions da ake da su duk ƙwararrun duk wanda ya zo ana magana da shi a tashar rediyo ko talbijin ya fara magana sai ka ce ashe wani wawa ne abin da da ake cika riga da shi cewa shi masani ne akan kaza sai ka yana magana wani tsohon abu ne can da ya wuce fa dokta ne suka yi taro jiya aka kamun takardar taron nan a Legas suka yi taro fa ina buɗe shafi na biyu na takardar sai nake nuna shi wanda ya kawo min don na tura shi je taron lauya ne nake ce mai kawo irin shirme ya ce ah, malam ba tun daga can ne maka wa na cewa duk shirme suka yi tun daga can wurin taron yake cewa ba communicating fa yace ce din shi shi shirme ne ba ba kawo takardar da neman nazarin ta duk sai na ga shirme ne to kuma wasu ne yan boko ne da suka san addini wai suka tashi wai za su yi bayani duk abin da suke faɗi kallabul haqa'iq sun juye yadda al'amuran suke duk a rikice suka gabatar da su wannan addinin ko ya fi ƙarfin yadda 'yan boko suke tunani kawai ka je ka ɗan ɗauki littafin turanci ka karanta sai a zo a ce mishi wai he is an expert on boko haram haka ba ka da an gabatar da mutum ya shaƙi shi da necktie ya zo tashar talbijin ya zauna yana wani huci haka da kirji kamar babi ko eh, ana ce mushi is an expert on boko haram <laughs> kai jama'a ka je ka karanta shafi ɗaya da rabi ƙarya ne wallahi ga mutane sun rubuta shafuka miliyan da ka je ka karanta ba shafi ɗaya da rabi a za a ce maka expert saboda kai addinin musulunci ya zama demokuraɗiyya la <laughs> kiyaye to gashi nan dai malam yake cewa khilafan lima zahaba ilayhi ar-rafida wal khawarij sabanin yadda rafilawa suka tafi akai wato yan shi'a da ke zagin sahabbai suke tsinewa Aisha su bayyana Aisha a matsayin mutumiyar banza wal khawarij da khawarijawa الذين استحلوا سب أم na aisha binti الصديق رضي الله ta'ala عنهما waɗanda dukkan waɗannan da ‘yan shi'a da kawarijawa sun halattar da zagin uwar mummunai aisha Allah ya ƙara mata yarda bal wa zahabu ila ab'ada min hadha kai sun tafi ma ga abin da ya fi haka nisa ba wai halal ne a zage ta ba haifu kaffaruha a inda suka kafirta ta wa la'anuha suka tsine mata barka in kana son ganin waɗannan abubuwan keke da keke umbur nahajal haqqi wa kashfin sidqi littafi ne wanda ibn al-mutahhar al-hilli ya rubuta shafi na 71 wa qad radda alaihim al-a'imma amma limaman musulunci sun mai musu da martani wa awdahu ifkahum suka bayyana kalilayensu wa batilahum da barnasu wa fannadu aqwalahum suka yi gudu da maganganunsu انظر من هاج السنة كبيرة لتاف من هاج السنة مجلد نهو شافي ندري أكد أيا وما بعدها هزوا أبن بيبايا ونن شافي da usulul dini na malam bagdadi shafi na 291 zuwa a 290 zuwa 291 sannan da littafin i'tiqadatu firaq al-muslimin wal mushrikin shafi na 46 da kuma ar-radd ala ar-rafida na maqdisi shafi na 92 zuwa da biyar da muhtasar tuhfa ismai ashariya 268 zuwa 271 da risalatin firdar da alar da shafi na 22 zuwa 20 da ainihin wato shida duk za ga waɗannan maganganu da kuma raddin da aka yi waɗannan maganganu kaɗan daga wasu cikin littattafan nan jama'a na shi'a fa ga suna ainihin a bayan mu kaɗan daga cikin su jama'a ko da waɗannan littattafan rabbi ne littattafan raddi ne shi asalin littattafanmu na na a duk suna can cikin littattafanmu da mu gama kwasuwa ba daga muciya tukuna Allahun musta'an Allah madaukakin sarki ya kiyaye kun wannan kenan jama'a to kaga yanzu a ƙarƙashin wannan kenan kun ga a babin tarihi kana buƙatar a ɗauke ka ne a kai ka labarin wannan yaƙoƙi da rigingimu da suka faru shi ne abin da shi malam muhammad usman al-khamis ya maka a cikin littafin hiqdatun min tarih tun daga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta 60 zuwa shekara 61 a ciki duk aka yi waɗannan rigingimin to sai da ya tsaya ya tace maka ya ba da ansa akan abubuwa sannan ya zo rubuta littafi min alqalb ila alqalb anan kuma dan ya sake warware wasu shubuhi da makamantansu annan ne fa zaka tsaya ka ga al'amura amma anan ana bayyana maka aqida ne amma yaya abin ya faru to sai an koma tarihi to wannan tarihi yaushe ne mutane za su san shi sai an tsaya an yi karatu yasa a cikin addinin musulunci jama'a karatu shine abu mafi muhimmanci amma waɗannan laccoci ɗan boko sai zauna kawai wai sai wani abu ya taso sai a ce wai a zo a yi lacca a zo a yi lacca a zo a yi lacca nan zo lacca kuma ka ji ana ta damalmala abubuwa ana ta damalmala abubuwa shikenan sai a tashi a cinye kuɗi a ɓata lokaci a lalata mutane tunani sannan abin bai samar da wani solution ba ina fata an gane ibn taymiya yace wal qawlu fil lafzi wal malfuzi dangane da magana akan lafazi da abin da lafazin ke furtawa wa kadhalika fil ismi wal musamma haka nan kuma game da al da al-musamma bid'atun shiga cikin waɗannan maganganun ma bid'a ne abin da ake nufi da allaf wal malfuz shin ƙur'ani magana Allah ne shin abin da nake karantawa na idza jaa nasrullahi wal fath wannan yanzu maganar Allah ce muryar waye, abin da nake karantawar sautin waye maganganu game da waɗannan bid'a ne sannan sunan da nake bi Allahu Ar-Rahmanu sunan Allah ne ko kuwa ismin ne ala musamma wannan shiga wannan abin bid'a ne kawai Allah sunan Allah ne Ar-Rahman sunan Allah ne shikenan kawai Qur'ani kuma magana Allah ne shikenan amma magana cewa to ai kaza to ai wannan sunan ne yake cewa bid'a ne wannan maganar ma shiga cikin wannan jidalin bid'a ne shi a ƙasa malam ya fassara cewa wal muradu bil lafzi wal malfuz ai halin lafzi bil qur'ani makhluqun aw ghayr wato furta furtawar qur'ani karanta qur'ani bayan an yadda qur'ani magana Allah ne ko ba magana Allah ba wannan jayayya ta wuce a bayan ba manta ba to yanzu wai da ka zo kana karantawa wannan furcin wannan muryar waɗannan kalmomin da ake jin bakinka ke fitarwa shin wannan abin halitta ne ko ba halitta ba hiya ma urfat ita ce mas'alar da aka santa bi mas'alatin lafzi in ka ji an ce mas'alar lafazi wa awwalu man takallama fi hadhihi bid'a farkon wanda ya fara magana akan wannan bid'a Husayn al-Qurabisi wa tilmizuhu Dawud al-Asbahani زمن الإمام ahmad a zamanin أحمد ahmad allazaini qalu waɗanda su waɗannan su biyu suka ainihin ce to kaga anan gashi an ce an kawo mutum ɗaya an ƙara da mutum ɗaya sai kuma aka ce allazaini da haka ya wasance ina fata an gane sai kuma ya ce ƙalu ja'izi ne haka su cewa suka yi lafzuna bil qur'ani makhluqun furcin mu da muke da qur'ani to halitta ne ma'ana aka ji idza zulzilatil ardu zilzalaha shi lafazin da muke furtawa sai suka ce halitta ne wa inda salaf bil lafaziyya malaman salaf yadda suke kiransu sune al-lafaziyya sun ma'arabahun ta'ifatun isa ahalus sunnati wal hadith sai kuma aka samu wasu ɓangare na malaman ahalus sunna ko ahalus sunna da kuma masu karatun hadisi su kuma suka karo da su faƙalu suka ce lafzuna bil qur'ani ghairu makhluq lafazin da muke da qur'ani ba halitta shi akai ba amma imamu ahmad wa jumhur ahlus sunna shi kuwa imamu ahmad da mafiyancin ahlus sunna fa wa mana'u al-itlaqaini sai suka ce gaba ɗaya faɗin waɗannan maganganun guda biyu ma kai tsaye to an hana wa qalu suka ce man qala lafzi bil qur'ani makhluq lafzi bil qur'ani wanda duk yace lafzi bil qur'an makhluqun to jahmi ne wa man qala ghairu makhluq wanda kuma yace ghairu makhluq fa huwa mubtadi' shi kuma dan bid'a ne وذلك أبن دوسا أن كل واحد من الإطلاقين kowanne lafazi ɗaya daga cikin sakin waɗannan kalmomi ya ƙtabi ibhaman lafzan ya ihaman ko ilhaɓa'in kowanne ko daga cikin maganganun nasu akwai wani ruɗani da yake haifarwa ga wani kuskure wahtimalan mubatil kuma yakan dauki wata ma'ana ta barna wa saha anil imam ahmad na'am ya tabbata daga imam ahmad annahu qala yace man qala labud alquran makhluq fa huwa jahili wa man qala ghayru makhluq fa huwa mubtadi ya tabbata imam ahmad ya fada haka wa zakara shaykh alislam ibn taymiya ya ambaci asma'a jumlatin min ulama'i ahli sunnah jimilla daga cikin malaman ahli sunna mimman ya na da ƙaunin imam ahmad waɗanda suka yi fatawa irin fatawar imam ahmad wa yunkiruna ala man takallama fi hadhihi mas'ala suka yi inkarin wanda ma biyo magana akan wannan mas'alar ma'ana ita wannan mas'alar gaba ɗaya ba babu ta cewa kawai akan ta qur'ani magana Allah ne shike ka ga ana karatun qur'ani ka ce ga magana Allah ce amma ka ce ce magana Allah ne yake karanta amma lafazin ba magana Allah ne. Mun ta mai karatun ce muryar wannan gaba ɗaya ma wannan a aje ta Ina fata an gane gashi nan sai yake cewa قال شيخ an بعد أن ذكر القائلين إن لفظنا بالقرآن مخلوق ibn taymiya bayan da ya ambaci maganar masu cewa furucin mu da qur'ani shine halitta wa anna haqiqata qawlihim huwa qawlul jahmiya yace gaskiyar maganar su fa ita ce maganar da jahamawa suke faɗi qala fa qabalahum qawmun ibn taymiya yace sai aka samu wasu mutane suka muqabalance su arabu taqwimus sunna wai su kuma sun so su daidaita sunna ne fa waqa'u fil bid'a sai suka abka cikin wata bid'ar wa raddu batilan bi batil suka yi raddin wata ɓarna da wata ɓarna. wa qabalu alfasid bil fasid suka muƙabalanci wata ɓarnar da take ɓarnatarwa da wata ɓarnar ita ma wadda take haifar da wata ɓarna wa sai suka ce tilawatuna lil ƙur'ani ghairu makhluqin tilawar da muke wa ƙur'ani ita tilawar ba halitta ta akai ba wa alfazuna bihi amma furta shi da muke yi shi qur'ani din ghairu makhluqin shi ma ba halitta shi akai ba لأن هذا هو القرآن domin wannan shine alqur'ani to ibnu taymiya ya maganganu masu tsawo ila an qala har yace fa ankara al-imam ahmad aidan ala man qala inna tilawata al-abdi wa qira'atuhu eh? inna تلاوة العباد وقراءتهم وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة yace waɗanda suke cewa ai karatun da bawa ike tilawar da bawa yake da kira'a da lafizan da suke wa ƙur'ani da muryoyinsu su ba halitta su akayi ba wa amara bi hujrani haula imam ahmad ya umarni da a ƙaurace waɗannan kama jahaman jahamal na. kamar yadda na farko ya jahamantar da su ya ce jahamawa ne wa badda'ahum kuma ya bid'antar da waɗannan ka duba littafin alfata ta ibnu taymiya mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyu a ɗari uku da hamsin da tara jama'a kun ji a nan malam zai zo mana tahqiqin wannan matsala yaya ya kamata wani matsayi ya kamata don yanzu an ce waɗancan 'yan bid'a ne waɗannan kuma jihamawa ne to yanzu ina ka kwana kai a sunna wa qala ibn jarir al-tabari al-imam abu ja'far ibn jarir al-tabari yace wa amma al-qawl fi al-fadl amma magana game da lafizza ko lafazzantawa da bayi suke qur'ani fala asara fihi na alamuhu an sahabiyin maba babu wata magana da muka sani an samo daga wani sahabi da ya wuce wala tabi'in qaba ko wani tabi'i wanda ya kare rayuwar shi illa amman fi qawlihi al-ghina wa shifa ko rahmatullahi alaihi wa ridwanu sai dai fa wanda yake maganar shi tana wadatarwa kuma maganar shi tana warkarwa Allah madaukakin sarki ya ji kanshi kuma Allah ya yarda da shi wa fi tibaihi rushd wal huda a cikin bin shi kuma akwai ainihin wato shiriya da bin daidai shi kadai ne muka samu yayi ma wannan fatawar amma daga sahabbai ko tabi'ai ba mu taba jin wata magana ba shine Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal imamu ahmad shi ne muka san yayi magana akai ثم روى عن الإمام أحمد قوله السابق sannan ibn jaririn ya ruwaito magana can da ta gabata ta imam ahmad cewa man qala lafzu bil qur'ani makhluq fa huwa jahani na fata an gani a littafin sarihu sunna na ainihin al-imam ibn jarir at-tabari wannan littafi gashi nan muna da shi a makarantar nan karamin littafi ne sai dai yana da dimbin albarka shafi na ɗari eh, shafi na ashirin da biyar zuwa da shida abinda ibn jarir yake cewa daga sahabbai ko tabi'ai ba a samo komai na wannan magana ba ta iya waka ce a ah, yanzu imamu ahmad ya fi sahabbai da tabi'ai ilimi ne a'a fitinar ce ba ta faru a zamanin shi a zamanin sahabbai babu wannan fitinar abinda kowa ya sani qur'ani magana Allah ne wato ta'arim fassaro littattafan falasifa da aka aka kawo musulunci ko jama'a ya taimaka wajen shigowar wasu manhajoji waɗanda su manhajojin su suka haifar da waɗannan maganganu kafin waɗannan littattafai na mu'tazilawa da littattafan eh, falasifa da littattafan mantiki kafin su shigo musulunci jama'a duk irin wannan kalkale kalkale da kwakule kwakulen babu qur'ani magana Allah ne kowa sun haka shi shikenan amma su in suka zo abu na farko da za su kawo shi ne debate debate ina son ku gane debate yana daga cikin usul na falasifa kuma ƙarshe yakan haifar da sharri shi ne ne shin ƙur'ani magana Allah ne ko ba magana Allah ba sai ce mai kawo wannan magana ƙur'ani ya magana Allah ne sai ce a saurara ka ji in ka ce qur'ani magana Allah ne yanzu wannan qur'anin da aka rubuta zai iya ɓacewa a neme shi a rasa ko a ƙona shi yanzu kenan kana cewa magana Allah shi kenan ta ƙone? sai ka ka fara cewa a'a ai wannan takardar ce ta ƙone sai ce in aka ƙona rubutun da ka ce magana Allah ne ba zai kone ba ka ce zai ƙone. sannan kayan alaramma ne ran da ka kurince ko ka zama bebe za ka iya karanta ƙur'ani ha to shi kenan magana Allah ta mutu eh. in ka mutu shi kenan to sai fara saka maka to ka ya biyo maka ta usul ne usul ne na aqidar falasifa zai fara ce maka dan haka wannan qur'anin ba magana Allah bane suka ce to amma ai Allah ne ya saukar magana ce sai ce maka a'a wanda ya saukar yana can sama shine asalin magana Allah wannan yana wakiltar magana Allah ne wannan wakili ne na magana Allah don haka ko an rasa wannan wancan nan sai buga kwakwalwarka ta haka suka fara kawo wannan sharru shi yasa idan dan bid'a ya tuba kar ku yadda ya karantar sai an samu matakai guda biyu matakin farko sai an tabbatar da ya amayar ya zawayar da dukkan bid'ar da ke jikin shi kaf mataki na ɗaya kenan mataki na biyu sai an tabbatar ya sha sunna shan da yake za ta rinka tsatsahowa daga jikin shi wallahi in ba haka ba ko akwai sharri mai girma kwarai da gaske akwai sharri mai girma kai bari ka wani lokacin ba wai fa wanda ya nisa akan bidi'a ba zama da yan bid'a ma sai da malaman salaf suka hana saboda in ka lazimci zama da su kai kafa ka bata zurfi ba to in ka dawo cikin ahli suna malaman ahli sunna sukan haddara sai a yi taka tsantsan wane da ke zuwa zama cikin ku yana zama cikin yan bid'a dan kai zai kawo muku jidali ku kiyaye wannan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa wa yanbaghi at-tafriq bayna at-tilawa wal matluwi wa bayna al-qira'a wal maqru ya kamata a iya bambance tsakanin tilawar da abin da ake karantawar da kira'ar da abin da ake karantawa tilawatu wal qira'atu fi'lun lil abdi dan haka kaga da karatun da tilawar aiki ne na bawa to duk aikin da yake na bawa wa huwa makhluqun halitta ne wa amman matlu'u wal maqru'u amma shi abin da ake tilawa ake karantawa fa huwa kalamullah maganan Allah ne shi wa qawluhu ghayr makhluq to kuma ku kiyaye maganar Allah ita ba halitta ta akai ba dan haka faman qala nabzi bil qur'ani makhluq wanda bi yace lafazi da nake da qur'ani halitta shi aka yi in aradal maqru'a in yana nufin shi qur'anin halitta ne fahaba batilun wannan magana banza ce wannan shine jahamancin Don jahamiya sune suke cewa qur'ani ba magana Allah bane wa in aradal qira'a in ko yana magana ita qira'ar da kanta fahaba haqqun to wannan gaskiya ce domin ƙira'ar tashi ce eh amma abin karantawa fa magana Allah ne wa man qala majidul qur'an ghayr makhluq wanda ko yace lafazi na da qur'ani ba halitta shi akai ba fa in arada al-maqru'a in yana nufin abinda nake karantawa shine alqur'ani ba halitta shi akai ba fa hadha haqqun wannan daidai ne wa in arada al-qira'a ku ko yana nufin ita a tashi muryar tashi ba halitta ta akai ba fa hada batil wannan magana banza ce kun ga an warware mas'alar an fahimta dan haka wannan kalmar dukan jimlolin kowace akwai hududi a ciki kamar da muka ji ولهذا قال الإمام ابن القيم في نيته dan haka ibn al-qayyim ya faɗi a cikin niyyar shi yace وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة ف... وكذا الكتابة فهي خط بنان لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول واحد الرحمن والأب يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان أصواتنا ومدادنا وأدواؤنا Wa'ada una, warra ku summa kitabatun Kur'an fa alaika duk tafsirin watan yin ko. Fan ikilaku wal ijimalu duna bayan. Ka afsada da haɗa lu'u dawa hababan a zahama wal'ara a Ibn ƙaryin kenan jama'a. ga nuniyan nan jama'a muna da ita da kusan dukkanin sharhin da aka yi masa wa lillahi alhamdu nuniya ta ibn qayyim nuniya ta ibn qayyim da kuma wannan na karshen da ta nuniyar ibn qayyim jama'a wannan littafi littafi ne na aqida jama'a muka ce aqida na'am da gaske littafi ne na aƙida na zuwa ko littafi ma da akan wannan lafazi da malfuzi da wane ne wane ne duka na tattara yana daga cikin littattafan da malaman ahli sunna suke wasiya da a same su a karanta su risalatul eh, risalatul eh, asijizi ila ahli zabij fi raddi ala man ankara al-harfa wa saut الإمام أبو نضر عبيد الله ابن سعد ابن حاتم a alshijizi nan alsijizi shi ya rubuta wannan littafi wannan yana magana akan wannan mas'alan lafazi da manfuz da wane ne wane ne sannan as-siratul mustaqim fi isbati al-harf al-qadim gashi al-imam ibn qudama shi ya rubuta wannan sannan da kuma mas'alatul harfi was sautu fi kalamin la da kuma bid'atul kalamin nafsi a shirin duk waɗannan littattafai kana buƙatar ka same su ka karanta su malam muhammad abdulrahman al-khamis mai hikba shi ya ta hakikin wannan kana buƙatar ka samu waɗannan littattafai ka karanta sannan kun ga sarihu sunna da nake faɗi wannan tare da sharhin ta ma wanda ainihin akram ibn muhammad ziyada al-faluji al-asari تماما منا في تقريب صريح السنة أشي asalin littafin sarihu sunna ɗin ɗan karamin littafi ne wannan ka duba duk da haka ba karami ne amma nan hadda sharhin ne ina fata an gane nuniya ta ibn al-qayyim gata wannan matinin ne alkafiyatu shafiya fil intisar lil firqatin najiya wannan nuniya ta ibn al-qayyim muna nan da kasar ɗinta da sidinta da aka karance kaf muna da su alhamdulillah sannan gashi tawdih na al-kafiyatu shafiya fil intisar lil firqati najiya malam abdurrahman nasir sa'di malam malamin usaimin gashi mata tawdihi sannan sai kuma at-ta'liq al-mukhtasar ala al-qasidati an-nuniyya gashi nan malam doktor salih fauzan asalinta a kasar ne sannan sai abiyatul janna bangaren da suka yi magana aljanna a cikin muniya ta ibn al-qayyim ta tuna ainihin abul ma'ali mahmud shukri ya yi mata ainihin sharhi sannan sai sharhi na ƙarshe wanda ainihin ko in ce na ƙarshe-ƙarshe wanda aka yi mata kafin wancan na malam fauzan shine ainihin sharhin da malam muhammad khalil harras yawa ainihin nuniyar ita ma gashi mujallabi uku ce to sannan sai a sharhin ƙarshe da na san dai an yi mata iyakar na ƙarshe da na sani shine na ufemi shi wannan sharhin a kafir ne yake yana nan muna da kafir ɗin da sidin kaf sannan aka zo aka zauna aka juye ta in kana sauraron kaset ɗin zaka ji tsaf abin da ke rubuce anan shine zaka ji yana karantawa kuma ana sakawa kusan kullum a cikin tashar usaimin da ke kan nalsan waɗannan littattafan jama'a dole ne a karanta su in dai ana son a ce ahlus sunna amma ba haka ba za a ta ɓata wa mutane lokaci ana cutar su ina fata an gani kuma gaskiya karka yaudari kanka kun ga karatun wannan littafan ba zai haɗu tare da tafiya da waɗannan kyale-kyalen zamanin ba yau ka so mota kaza gobe za a sake wa gidanka fenti jibi za a tafi biki kaza gata za a tafi ana da wa'azin ƙasa kaza citta ana da kaza wallahi tallahi sai dai ka ɗage wasu abubuwan ko kuma ka ɗage duka ka tare a waɗannan littafan amma ba haka ba wallahi za ka zo kana wa'azi ba ka da bambanci da cali-cali ko ɗan daudu na fata an gane saboda ne ga magana kana so kai amma babu abin faɗi don haka dole ka koma ga calikanci ko kuma aikin yan daudu don haka ku yi ƙoƙarin jama'a ku san waɗannan abubuwan wallahi tallahi shine alheri ku duba ga gashi kitabul itiqad duk waɗannan tafai ne na aƙida gashi abu ala alfarra alhambali shi ya rubuta ga wannan sharhu sunna na muzani a shirin tare da ainihin sharhohinta fatuwar rabbul gani gashi sharhu sunna na malam barbahari gashi sharhu sunna na malam isma'il dan yahaya al-muzani gashi nan duk ga sunan waɗannan littattafai ne jama'a waɗanda malamai suka zauna suka yi rubutu a kai a haƙiƙanin al'amari wallahi abin duk da ya kamata malaman nan su yi sun yi to kai kuma daga ciki ne zaka karanta kai kuma ka tashi kai abin da ya kamata bari mu dawo kan wannan duniya ta ibn qayyim da ya kawo magana a kanta ibn qayyim ya ce wa tilawatul qur'ani af'alun lana tilawa al al-qur'ani aikin mu ne ayyukanmu ne mu ‘yan adam don haka ayyukanmu ku halitta ne wa kitabatu haka nan rubuta ƙur'anin aka ga muna yi huwa khattu banani eh huwa khattu banani rubutu ne na yatsu lakin madal matlu wal maktubu sai dai shi abin da ake karantawa ake rubutawar wal mahfuz da wannan da ake haddacewa qaulul wahidir rahmani magana Allah ne wanda yake guda ɗaya mai rahama wal abdu yaqra'uhu bi sautin tayyibin bawa na karanta shi ne da murya mai daɗi wa bi buddihi fahuma lahu sautani kuma in so zai iya karanta shi da muryar da ma ba ta da daɗi dukansu dai sautukan guda biyu na bawa ne ko dai ka karanta shi da daɗi ko ba da daɗi ba oho amma dai muryar taka ce wa aswatuna don haka muryoyin eh eh aswatuna wa nidaduna mu da mu tawada abin rubutu wa ada'una da kuma yin karatun warraku da kuma ita takaddar ko allon da ake rubutawa summa kitabatul qur'ani sannan sai karatun alqur'ani Eh? kitabatul qur'ani ko sannan sai ainihin wato karatun alqur'ani waɗannan eh, sannan sai rubutun alqur'ani waɗannan dukkanin su halitta ne da mu da tawadar da yin karatun da takaddar ko allan da rubutun duk wannan aikin mu ne ta haka halitta ne fa alayka bit tafsil wat tamyiz wajibi ne kai ka rinka fayyace abubuwa ka kuma iya bambancewa don haka fa itlaqu fal itlaqu wal ijmal duna bayani sakin magana da dunkule magana ba tare da bayani ba kad afsada hadha wujuda sun ɓata wannan rayuwa ta duniya wa khabbatan abhani kuma sun kawo rudani a cikin tunani wal ara'i kuma sun kawo rudanin ra'ayoyi kulla zamani a kowane zamani wato sai in kana sauraron matrafi in yana karanta wannan duniyar zaka ce shi ya rubuta ta tsarki ya tabbata ga Allah duk wani littafi na waƙe duk ɗaliban ilimi a Saudiya sun sani dama za ka ji an ce kira'atul matrafi don akwai akwai waɗanda suke masu karantawa da yawa amma ne hikimar da nake duka nake siyo mana na tafi sautiya zan ce a samo mana karatun nuniya gaba ɗaya sai a ce a da'in wa sai a ce a da'in kowa lokacin har sai su dariya yan tasjilatul bukhari da yake su mun saba da su ma sha Allah sai su samu cd guda ɗaya lokacin na dvd duk sai su kwashe mana gaba ɗaya to ƙarshe shine bare da na tafi aikin hajji shine sai na sai external cd abin nan eh, me yake da suna hard disk external hard disk sai duk suka kwaso mana abubuwan da suke da shi kaf sannan muka to madina kuma muka samu ainihin kofin karatuttukan duk da suka yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kusan fiye da shekaru ashirin da suka gabata saboda haka duk muna nan da su insha Allah Allah ya kai mu ranar da za mu fara cin moriyarsu malam ce a duba littafin annuniya ta ibn al-qayyim ma'a sharhi harras kun gani tare da sharhin harras gashi nan muna da shi a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da talatin da uku zuwa da hudu ma'a harfi ba'd al-abyat yace tare da ainihin ya share wasu baitoci ne nan lakin lamma kana itlaqu hadhihi al-ibara yahtamilu haqqan wa batilan mana'a min hal a'imma wato yayin da faɗin wannan maganar a dunkule an fahimta yana ɗauke da daidai yana ɗauke da kuskure ko barna to sai malamai sai suka ce a daina faɗin magana amma an za ka iya tafsiri kuji kamar yadda ibn qayyim ya ce rashin tafsirin shi ya kawo rudani in ka san za ka kawo magana kai tafsiri to babu laifi za ka iya kawo ta kamar tarihin can ne na sahabbai an ce karmish ba ne da nufin mai goyon baya amma kai malami ne mai wa'azi ko mai karantar da ɗalibai mas'alar ta kama sai ka tsaya kai tafsiri gaba ɗaya to in ko da za ka yi tafsiri da kawai za ka kawo a dunkule muawiya da aliyu sun yi faɗa aisha da wane da wane wane da wane sun yi faɗa allah ya kiyaye a wuce to wannan yana haifar da ni ruɗani sai ce muawiya ba sahabi ne eh aliyu ba sahabi ne eh me kai faɗa aisha ba mata an ce e aliyu ba an baiti bane ne, eh, to me kai fada a dole sai kai bayani to rashin bayani shine ya ja malaman salaf suka ce sai a daina ainihin kawo magana a daina shiga musamman su husama yan shi'a abokan husuma su fa ba sa son tafsiri na gaya muku da ka zauna da ɗan shi'a so yake kawo ai kaga sayyidina Umar yayi kaza ai ya yayi kaza ai kaza an kace a to a tsaya a wurin ɗaya sai ce maka time conference matsalar lokaci sai ka ce a me amfanin baɗi ba rai a tsaya a tattauna matsala ɗaya daga cikin matsaloli goma da kake magana a kan Abubakar sai ce wai ai ba lokaci to so kake kawai ka faɗa kawai ni kuma sai in yarda kuma ka gina abin da kake so ka gina a kai. ai kaga da annabi sallallahu alaihi sallam da su ya bar gona a fadar wannan gona a Abubakar ya rike ya hana Fatima saboda haka kaga wannan ya nuna cewa yana da zalunci a cikin al'amuran shi bai dace zama khalifa ba sai a ce a'a a ina ne aka rawaito labarin gonar fadak ma tukuna faɗa mini sannan ita gonar ta fadak menene gaskiyar yadda Abubakar ya da ita ka faɗa mana sai ce maka wai babu lokaci sai ka ce a'a muna da lokaci da yanzu har da Allah zai ɗauki ranmu a tsaya a yi magana a to shi yana da uzuri sai a ce a'a ai yanzu tun da ka kawo maganar kuma sai an warware maka ita tukuna naka warware maka ita akai sai ka ji shin har yanzu kana da ja a kan abin da aka warware sa'an nan kuma da hukuncin da kake so ka gina ya za ku iya haka sai kun karanta waɗannan littafin in ba ku da lokaci kuma ba ku karanta ba shikenan ba su yi ta yaɗa wannan muguwar aƙida ba su da yadda za ku ce ko domin su ma maganar yadda ake yadda kuka ji suke faɗin ta fa iya abin da suka karanta kenan iya abin da suka karanta kenan yazidu yana shan giya yazidu yana zina yazidu yana luwaɗi umar ɗan luwaɗi ne umar ɗan kaza ne eh, shikenan eh, usmanu yayi kaza eh, shikenan in ka ce mishi a ina zazzaki da yake shi zindiƙanci ya kai kanci wasu yake ganin zai yi wayo wai sai ce wai in kai ne karatu ne ka je karanta altafai in kai ne karatu ne ka karanta altafai wannan littafin kai a ina ka karanto tun da ba da kai akai ba ko ka kai an zaunar da kai ne kawai an yi indoctrinating ɗinka kawai an kimsa maka abin kuma kai shi ke ka yarda da abin haka idan na ce akwai kalubale akan ahalus suna ba ina nufin ahalus suna ahalus suna ba ina nufin ɗaliban ilimi za a ce alhaji wani kowa na ɗan kasuwa kowa na ɗan aikin gwamnati kowa na ɗan siyasa amma suwaye ɗaliban ilimi in ko ahalus suna ba su da wasu mutane da ake kira ɗaliban ilimi to ahalus suna ƙarya suke nan gaba su ce suna da malamai to ɗaliban ilimi kuma su ne waɗanda za su sadaukar da lokacinsu su fa yanzu ba wai shadda da ake yayi ko mashin jincan ko mashin roba roba ko kuma amaran zamani su ba wannan ya dame su ba abin da ya dame su shine ya za su yi karatu karatu shine fi. kuma wallahi bari ji abin da in kai nadama shi ba za ka iya gyarawa ba shi da ilimi ranar duk da nadama ta kama ka tashi to ranar ba za ka iya gyarawa ba ne in har za ka iya gyarawa ba za ka yi nadama ba kawai za ka je ne ka gyara amma in ka ji kana kanco wallahi ta ɓaci Allah kuma ya kiyaye ƙarshe dai malamin su cewa Abdullahi Ibn al الله Ahmad, الإمام أحمد كدود ainihin تافل sunna wallafar Al-imam Abdullahi Ibn al الإمام Ahmad. wannan kitabu sunna na ibn eh, na imamu abdullahi dan ahmad ibn hanbali jama'a muna da ainihin tsabawoyin shi da dama tsaba shi ta karshe wani bayamane ne da ainihin ya tage wannan ta ibn abi asu kitabu sunna wannan mai littafin wane ne yake da suna mai littafin hisnul muslim ta zauna ya yi tahqiqin wannan littafi kitabu sunna na ainihin wato al-Imam Ahmad bin Muhammad sai a cikin tahqiqin nashi akwai abubuwa masu dimbin yawa wanda wannan bayaman da ainihin zauna ya abin ya sake gyarawa saboda haka gaskiya ko da ka samu tahqiqin shi ƙasan to kana buƙatar ka samu wannan tahqiqin wannan yamani sai na juzgi guda da shi ya mani ne tafifi shi kuma wannan kafani ya a cikin juzgi biyu da Allah ya kai mu karatu na gaba in ya sake hujja da littafin insha Allah ta'ala zan zaro mana shi tare da wannan ainihin tahqiqin nashi Allah madaukakin sarki ya taimaka waɗannan littattafan jama'a su ne littattafan da ahlus sunna suke karanta suke dogara da su gashi nan da masailul imam ahmad na abu dauda wannan tun ɗaba a tsohuwa ta darul abin nan ke ta ta al-maktabul islami wadda su Zuhairu shawi suka yi shafi na 264 zuwa 265 da sharhu usulus sunna na lalika'i da aqidatu salaf ta sabuni da ash-shari'a ta al-ajurri da dar'u ta'arud al-aql wa naql wannan littafin na ibnu taymiya gashi nan mujalladi na mujalladi 11 ya tabbata ga Allah dar'u ta'arudul aqli wan naqal mujalladi goma sha ɗaya raddi ne akan falasifa yan bid'a da dukka ta kana buƙatar ka zauna ka karanta shi tashi ga ce ka karanta fa ana nufin ka karanta daga farko har ƙarshe karka ce baka da lokaci dan kai ɗalibin ilimi ne dama kai lokacin ka na haka ne in ba wannan din shine akwai matsala to in ka shiga ofishin jam'iyya ba ruwansu da kai in ka magana ma dariya za su dan baka iya magana ba in ka shiga kasuwa baka iya ba in ka shiga ofis baka iya ba ko ina ka shiga ba zai suitin ɗinka ba ina ne zai dace da kai shine in ka zo kana nan to shine naka aikin to in ka bar nan ka tafi can sai ka zama ba gida dace a can to in kuma baka karanta nan ba suka ci zaɓe suka kira ka kai ne malami to haka za ka yi ta badan badama la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i in ka kada ɗaliban ilimi su ce wawa ka shigo cikin yan siyasa su ce ba ƙauye ina fata an gane la khaira ba baka da inda kake da amfani na haka in ta kure sai a ce ku tafi ku yi addu'a درء تعارض الأقل والنقل أتكي مجلد نا ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai zuwa ɗari da littafin fata na ibnu taymiya da muktasar sawa'iq na ainihin